na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Salamu alaikum. To, alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan kaya da kuke gani maƙudai shakira da ‘yan kurkura mota kurkura eh, bature pick-up. Ita wannan mota shakira da kaya ba daga wajen wani bane wannan kayan daga wajen mai girma mai martaba. Dr. Aisha Muhammadu Buhari uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya ta ce da sa shigo ma cikin tsarin domin mun fahimci ma mai agazawa na kasa ce talakawa muskila da marayu to alhamdulillah shi mun karɓo za a je a ta dafa abinci a ta dafawa ba irin abin da babu ga wannan shinkafa mai ƙaramin buhu za a bi gida gida wanda Allah yi dace za a kai musu a dure musu a ce salamu alaikum mutanen gida gashi in ji uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta ce a ba ku kyauta halal sadaka fi sabilillahi kun san ita uwar marayu ce kuma ita mai jin tausayin talaka ce yawwa yar na gada ce ba ta kada yi ce Aisha Buhari yawwa ga kuma irin kun ga dai garuwan mai nan gashi ga tumatir katan katan Eh, na abincin da muke dafa mu yan rangen ɗumman da su kuma a italiya kayan daɗi da tumatirin nan na gwangwani eh tumatirin bature muke baya ga wannan ga wannan leda da kuke ganin su haka leda taliya ce iri-iri aka dinga zubawa a ciki Allah kayan daɗi ga buhun siga na soko soborodo mai sonyi wannan sukarin soborodo ne kuna ganin sa to duk bai gani ya kori nan ma da kayan abinci ne na kasa kirgawa eh, buhunhunan abinci ne iri iri ga suna alhamdulillah muna godiya ga matan shugaban kasa jama'a a taya mu addu'a a taya mu godiya wannan abinci na talakawa ne ba nawa bane ni ni zan dafa talakawa kuma za su ci insha Allah Allah ya mata albarka Allah ya raya mata zuri'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah albarka hajiya isha bari ta shugaban ƙasa ta kayan shinkafa domin ina karɓar yanayi ni ɗan dimurmin ina jin kebura daga ɓangaren hajiya saratu da so ka zo ƙafa daga mahabban maja Allah ya raya nana da Yusuf Allah ya raya nana da Yusuf Allah ya saka da Zara matan Muhammad Indimi Allah ya saka da Ari kuma Hajiya Rasu sai kai na Abuja ba sai ji kai na Abuja Allah ya raya nana da Yusuf Allah ya ƙara wa tsoho lafiya Allah ya ƙara wa tsoho lafiya Ai, sun je dawowa za su a kai aru je ka kai sai su mai so a Allah ya karba. ya Allah Không, ko mun kan dawo ta ala ba rabu da ba ina ganin da sa shi kenan